insha Allahu muna cikin masu shan giyan aljanna insha Allahu muna cikin masu shan giyan aljanna don a duniya ba mu taɓa yi ba kuma Allah ya kare mu daga wannan in dai baka sha nan ba to in ka je can za ka kwankwada Allah ya ji kan rawi ya ce shi ɗan giyan aljanna zai zama in ka ga dama ka zama ɗan ruwan aljanna wani ya zama ɗan nonon aljanna sannan wani ya zama ɗan zuman aljanna saboda akwai ƙorama ta zuma wa anharun min asalin musaffa wala kun fi hamin kulli samarat bayan zuman nan ita tatacciya ce sannan 'ya'yan itatuwa duk wanda kake so akwai akwai apple akwai inabi akwai ayaba akwai lemo da bai da tsami akwai abarba in kuma kai dan najeriya ne irin abin da allah ya ba mu to akwai goruba akwai dinya akwai yalo da dan najeriya ke daga kasan mu goruba da dinya da yalo ne a rabanka da cin goruba tun yoshi <laughs> amin so in ba kake so ko dinya ko yalo duka walahun fiha min kulli thamarat sai kuma maganar da nayi sai kuma me ce wa maghfiratun min rabbihim a cikin aljanna akwai gafara daga wurin Allah wato har a aljanna Allah yana gafarta mana gafara ba a duniya ba wallahi daɗin aljanna ya kai talakan ba aljanna ana bashi kaman duniya sau goma ne ni'imar duniya da jin daɗin ta sau goma shine talakan aljanna ɗan alaro iya shine talakan aljanna yanzu ko kaman abuja da ya ka baka ba da ishe ka ba ina ma za ka kai ta yanzu a baka dubai kadai ta ishe ka ba to waɗannan inda kake jin labari ke da sai ka je wasu biranen a duniya sai ka gane duk wayewanka a shi akwai burbuɗin ƙauyenci tare da kai to shi yasa ni'imar aljanna ha kawai sai mutum ya zai Allah ka gafarta mana wallahi mun san dai abin da muka yi a duniya nan bai kai mu shiga wurin nan ba Allah Allah ka yafe mana shine irin misalin da na baraka ce abba da Allah a yafe mu za mu yi tafiya mu dai abba a yafe mu saboda ka san hidimar da iyaye suke ɗauka tun daga ɗaukan ciki haihuwa da a girma ai ba mai biyan su sai Allah ba mu cewa iyaye ku yafe mu wai dan mun yi kuskure ko ba ai ba ana faɗa ɗabi'a ce ta ɗana ƙware ne mai gafara to wannan shine siffar ɗan aljanna a aljannan ake amma roƙon gafara Allah ake ya Allah ta'ala ka gafarta mana Allah ka yafe mu shine wa jannatin ita aljanna kuma aljannan nan a haɗa maka da iyalanka in suka bi ka a duniya sannan bayan nan a cikin aljanna duk abin da kake bukata za a baka ita aljanna babu iyaka komai kake so in akwai wata mota a duniya da ta tsole maka ido Allah bai baka dama an ba sai ka zauna ka ce bari mu je aljanna in ka shiga sai a ce a kace a je a kawo maka kaza da kaza ita aljanna komai kake bukata insha Allah kai ustaz isan ka je aljanna me kake so wai yace shi qur'ani yake so aljanna a bashi ahalul qur'an kenan haka ne so kai shehu na Allah me kake so aljanna Hmm? malam shehu ka gagara go shamun fa burabusko kai kanuri ne an ga in ba kanuri ba ka ce burabusko sai tsokane ka yanzu sai ka ce ba sai ka ce ai gara fura da nono a aljanna kan da burabusko ma shi ma kanuri aljanna sai mu sai mu bashi fura da nono ya sha ba burabusko ba kai sila me kake so a kaji wai abul yake so isa su dai ƙur'ani ba gori ba har yanzu wanda ya kira gori ba